zulqa'ada jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai ana godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masjidul muhajiri inda aka saba haɗuwa a irin waɗannan ranaku a waɗannan lokuta domin karatu cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul an'am karatun da ya gabata mun tsaya aya ta ɗari da hamsin da hudu za tashi aya ta ɗari da hamsin da hudu da biyar insha Allah ta'ala darasi na ashirin da ɗaya a cikin wannan sura muna fata Allah ya samu dace na'am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 ورحمة لعلهم بلقاء ربهم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها نجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون الله سبحانه وتعالى مريد yadda aka fassara aya ta farko da ثم آتينا موسى الكتاب تماما عدد ذي أحسن sannan muka ba wa annabi Musa alaihi salam littafi shine at-taura wanda yake littafi wanda ke kunshe da bayani akan daidai da ba daidai ba da karya da gaskiya ya bayyana gaskiya don a mita ya bayyana ƙarya don a nisance yana bayanin halal da ba aikata a taƙaita ga shi ya bayyana haramun don a nisanta littafi wanda yake da sifa ta cika da kunsan dukkan abun da allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su an ba shi wani littafi ne sakamako bisa kyautatawansa da ya yi ta hanyar biyayya ga allah shi annabi musa alaihi salam duk abin da allah ya umarce shi da shi ya aikata haka sakamakon haka a? aljaza'ul ihsani illa al-ihsan sakamakon aikin alkhairi da tsawa wa Allah da bin dokokin Allah da yake Allah ya bashi littafin al-shura wanda yake wa tafsilan da kulli shay littafin al yana mai bayyana bayani daki daki ga kowane abu na rayuwa wa hudan kuma littafin al shirya shiriya ne wa rahmatan kuma rahama ce la'annahum bi liqa'i rabbihim yuqinun ko har hakan zai sa su yi imani da cewa za su haɗu da Allah ranar tashin alkiyama su yadda da abin da Allah ya aiko annabi Musa alaihi salam su yadda da attaura da abin da ta ƙunsa. Allah ya sifanta attaura da sifa na cika da sifa waɗanda suke na darajawa domin Allah ya nuna a taura cikakken littafi ne sannan a taura shiriya ne a taura kuma rahama ne sannan bayani ne daki daki ga kowane abu to a duk lokacin da Allah mafi rinjaye idan yayi bayani akan taura yakan jingina da bayani akan alqur'ani kamar yadda aka bayani a da ya gabata saboda wasu kamanni da suke tsakanin taura da alkur'ani da wasu kamanni da suke tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi musa wajen ɗawainiyar da suka sha wajen isar da sakon hannu kowanne daga cikinsu ya yi hijira don gudu da addininsa da mutuncinsa kowanne daga cikinsu ya sha fama da waɗanda suke da'awa wato mai ƙarfi wajen shirka da kaucewa hanyar allah annabi musa alaihi salam ya sha fama haka na annabi sallallahu alaihi wasallam haka Allah yake ambaton wato alqur'ani ko ambaton annabi Musa alaihi salam sai biyo da bayani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kasancewa mafi jama'a ranar tashin aljama waɗanda suke imani da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi da shi ko shine annabi Musa alaihi salam mafi jama'ar da suke riko da littafi babu kamar jama'ar da suke da littafin alkur'ani na biyar da yi sai a taura daga waɗannan duka kamanni ne waɗanda suka sanya malamai suka bayyana yawanci allah subhanahu wata'ala yana gwama tsakanin bayani akan wannan da kuma biyowa da bayani akan wancan daga ko aljanu da aka sauka da suka saurari annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alkur'ani lamma hadaru qalu ansitu lamma qudiya wallahu ila qaumin munzirin قالوا سمعنا kitaban unzila lokacin بعد موسى musa ai sun ajere ne kusa kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi isa ne ka ce unzila min ba'di musa saboda attaura taura da annabi musa ke dauke da shi sannan kuma da irin sifar annabi Musa alaihi salam da kamannin da yayi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen tsawayyar da'awa sai unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi shi yasa Allah subhanahu wataala da yayi bayani akan at-taurat yace wa hadha sannan wannan kuma littafi ne anzalnahu da muka saukar da shi mubarakun wanda ke cike da albarka da shi ne alqur'ani littafi ne wanda ke cike da albarka wanda duk ya riƙe da shi ya aiki da shi zai rike wannan albarka ne Allah subhanahu ta'ala ya sifanta Alƙur'ani da albarka ba guri da yawa Allah subhanahu ta'ala yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab alqur'ani littafi ne wanda yake mai albarka Allah ya riga ya sauke sa cikin Alƙur'ani. karanta shi mutum yake yana samun ɗaukaka duniya da lahira domin kowane harafi daya yana samun lada duk wanda yake karanta alkur'ani a cikin al'ummar musulmai musulmai suna ba shi kyautata zato tare da girmamawa saboda shi yana karanta alkur'ani haka alkur'ani littafi ne wanda yake zama katanga dukkan wanda ya rike katanga daga sharrace-sharracen masharranta sannan kuma katanga daga fadawa cikin hatsaniyar rayuwa idan mutum ya rike alkur'ani riko na gaskiya to alkur'ani zai masa katanga daga fadawa hatsaniyar rayuwa da wahalhalu da tsawainiyoyi na na zuci akwai wahalhalu na zuci wanda yawanci mutum yakan wahalar da zuciyarsa da rayuwarsa akan abin da bai zo masa dole ba ta wahalar da kansu wasu abubuwa waɗanda ba zama dole sai an wahalu a kansa alqur'ani kitabun ne an zanna mu mubaraku fattabi'uhu Allah ke ku bi shi ku bi abin da aka ce alqur'ani ya faɗa magana ta kare. kuma ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu shikenan ba a ja ba a tunani wasu za ga suna amfani da kwakwalwansu da tunanin da abin da suka karanta ko wani abu daban kwatanta maganan annabi sallallahu alaihi wasallam ko aikin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya faɗa to shi ke nan ya isa babu wani abu kuma da mutum zai tsaya yana tunani wato yaya kuma kaza wannan yana kawo rauni ne a imani ko karshen ta mutum ya fita daga musulunci to annabi sallallahu alaihi wasallam ba a littafa maganganunka da tunanin zuci hakan qur'ani in alqur'ani ya ce ina za a je ba tambayan ya aka ce abi ba tambayan me hikima cikin abi alqur'ani ya ce abi maganar Allah ne da ba ta mutum ya san akwai hikima akwai riba akwai nasara akwai kaza ake Alƙur'ani ko magana ta kare ko kuma Alƙur'ani ya hana ko magana ta kare ne a sai an ce a to in an yi menene zai biyo bayan a aka da ba ce an faɗi wannan ba ba sai an bincika ba na ce alkur'ani ya hana kaza to hannuwa daga wannan abu shine alkhairi shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya sifanta shi da sifar albarka na ce ce fattabi'u sannan ku bi wata wattaɓo ku yi taka tsantsan da rayuwa kar ku cike hanya kar ku kama kafirci bayan tauhidi ya bayyana gare ku kar ku kama hatsaniya bayan hanya mai kakkiya ta tabbata gare ku duk abin da mutum zai yi ya tabbata akan gaskiya yana mai roƙon Allah sabati akan gaskiya yi taka tsantsan a takwa taka tsantsan ko kuma sanya kaya. tsakanin mutum da azabar Allah duk abin da za a yi duk abin da mutum zai yi na kokari ya ga cewa ya tsare kansa daga fadawa azabar Allah ya dace haka duk wani abu da aka ga mutum ya ga cewa yana iya kai shi ga hatsari in ba ya zama dole ba mutum ya yi iya takatsantsan ko ya zama dole ya samu kansa ya tabbata yana takatsantsan don neman tsira daga gurin Allah wattaqu la'allakum turhamun in kuka yi taka tsantsan kuka bi dokokin Allah za ku samu rahamar Allah an taqulu inna ma unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina ma'ana wa hadha kitabun wannan alqur'ani shi ko mun saukar da shi ne anzalnahu mun saukar da shi mubarakun yake cike da albarka mun saukar muku da shi ya ku al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taƙulu saboda kar wata rana ku ce ko in an zo gaban Allah ranar tashin alƙiyama ku rinka cewa inna ma unzilal kitabu ala qa'ifatayn min qablina cewa an saukar da littafi ga qa'ifai guda biyu ma'ana jama'a guda biyu waɗanda suka zo kafin mu sune yahudu da nasara yahudawa an ba su littafin at-taura nasarawa an ba su littafin injila kar ku kuma ba a saukar muku da littafi ba a zo gaban Allah ku ce ai unzilal kitabu ala qa'ifatayn min qablina ai an saukar da littafi ga jama'o'i guda biyu jama'ar yahudu an saukar musu da littafi jama'ar nasara an saukar musu da littafi taura da linjila mu kuma ba a saukar mana da littafi ba shi yasa ba mu zama shiryayyu ba sai Allah ya saukar da alqur'ani mubarakun kuma alqur'ani wanda ya tattaro dukkan sakon littafin farko sannan kuma ya yi ƙari domin saƙon da yake cikin alƙur'ani ya dunkula dukkan saƙonni da aka aiko manzannin da suka shuɗe kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan da kitaman da suka shuɗe kafin alƙur'ani alƙur'ani ya tattaro kamarin saƙonsu kar al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dinka cewa ranar tashin alƙiyama na Allah da ka tashi sai ka saukar da littattafai ga Yahudawa da Nasarawa Sune ne tsa'ifatai min qablina waɗanda suka zo kafin mu wa in kunna kuma mu dinnan ba mu kasance an dira wa in kunna duk cewa mu mun kasance an dira game da fahimtar da littattafan da ka saukar din la zafilina wato muna rafkananu don ba ma fahimtar yaren da ka saukar da taura da linjila ba ma fahimtar yaren sannan kuma ba mu rayu a wancan lokacin ba balle mu fahimci abin da littafin su ke nufi sannan kuma abin da suke faɗa su waɗancan littattafan shari'ar da wasu gurare ta sha bambam da shari'ar shine wa in kunna an dirasatin da zafili ya zamanto al'umma ne sallallahu alaihi wasallam suna yanke hujja gaban Allah cewa ba a saukar musu da littafi ba an saukar da littafi ne ga yahudu da nasara yahudu da nasara kuma da yaren su ba irin yaren al'umma ne sallallahu alaihi wasallam bane don haka ba su fahimci littafin da aka saukar wa yahudu da nasara ba shi ya sa ba su bauta wa Allah ba har hakan ya faru au ta ƙulu ko ku dinka cewa lau anna unzila alaina alkitabu la kunna ahda min da a ce an saukar mana da littafi mu ma irin yadda aka saukar wa at-taura da ga, ga yahudawa da linjila ga nasarawa la kunna ahda minhu ko da mun kasance mun ma fi su shiriya da an ba mu littafin ma da za mu fi su shirya shine Allah subhanahu wataala ya ce faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum to ga littafin hakika hujja bayyananniya ta zo muku daga gurin ubangiji ta hanyar alqur'ani ba ba ba wani hujja da mutum zai zo ranar tashin alkiyama ya ce a'a ai mu ba saukar mana da littafi bane shi yasa ba mu yi imani ba to ga littafi a saukar faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum ko kuma mutum ya zo yana cewa haba damu ne aka ba wa attaura ko damu ne aka saukar wa littafi da yarenmu irin yadda aka saukar wa yahudu attaura ai da an ga imani wasu mutane akwai koli da kuma yanzu ka ga mutum idan wani sa'i wani abu ya dan juya suka je yana da a ce ni aka sa a abun ai da an yi kaza ko kuma da an tambaye mu da mun gina guri mai ba makaranta ake so a gina ba ana ganin mu ai ba tambaye mu da an tambaye mu da mun gina amma ko da an tambaye mu da mutum ya iya barazana eh, idan bai abun nan to shine Allah subhanahu wataala ce ya so da alqur'ani ne kar a zo tashin alkiyama mutanen al'umma ne wa sallallahu alaihi wasallam rinka cewa ke eh, ya Allah da ka kai ko da littafi ka da littafi ne ga al'ummomi biyu din nan wanda suka zo kafin mu kuma mu ba za mu iya fahimtar littafin da ka ba su ba balle mu yi aiki da shi ba mu fahimci littafin ba ne da ba da yaren mu aka saukar ba kuma ba a zamanin mu ba kuma shari'a mu ba ɗaya ba ko kuma mutum ya zo yana ana cewa al'umma na sallallahu alaihi wasallam sun ka cewa ai da mu aka saukar wa littafin irin yadda aka saukar wa yahudu da nasara to da mun zama shiriyar mu da sai ta fita su shine sai Allah ya ta duk wannan maganar ba ta taso ba faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum haqiqa hujja bayyananniya ta zo muku daga wurin ubangiji wa hudan da shiriya wa rahmatun da kuma rahama shine alqur'ani saukar muku da littafi mubarakun da cike da albarka wa man azlamu mimman kazzaba bi ayati llahi wa sadafa anha ai la ahada azlam babu wanda yafi zalunci ga irin wanda ya karyata ayoyin Allah wa sadafa anha kuma ya tsare wasu daga imani da ayoyin ko ya ƙaryata ayoyin Allah kuma ya ƙi yin aiki da su akwai wanda zai karyata ayoyin Allah ya ƙi yin aiki da su ya ƙi amfanuwa da su wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce fala saddaqa wala salla fala saddaqa bai gaskata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai gaskata alqur'ani ba wala salla kuma bai yi salla ba ma'ana bai yi aiki da abun da alqur'ani ya ce ayi ba shine babu wanda ya kai wannan zalunci wanda zai zama to ya ƙaryata ayoyin Allah a ce ayoyin Allah su zo mutum ya ƙaryata ba fa anha kuma ya hana mutane jin ayoyin Allah ko kuma eh, abunan kazzaba bi ayati Allah ya karyata ayoyin Allah wa sadafa anha ya kuma karkatar da wasu daga bin gaskiya yawanci wanda ya kafirce ya fi son ya saura masu kafirce to ke iya ta kokarinsa yana sanya mutane a akan bata babu wanda ya kai shi zalunci wanda ya fi kowa zalunci ne wanda ya karyata ayoyin Allah kuma ya kare mutane kamar yadda Allah subhanahu ala ya faɗi hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu su suna hana mutane su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kai mutane su zo gurin sa su zauna ma hana wa su wayan auna anhu kuma su din kansu sun hana kansu zuwa su saurare shi sun hana su zo su saurare kansu sun hana kansu saurare shi sun hana wani ya zo ya saurare shi sun hana kansu imani da alqur'ani sun kuma hana wani ya yi imani da alqur'ani sun karyata ayoyin Allah kawar da mutane daga gari daga gaskata ayoyin Allah shine man azlamu mimman kazzaba bi ayati llahi wa sadafa anha sannan kuma ya tsare ya karkatar da wasu daga tafarkin Allah Allah ta sanajin zillazina yasbituna an ayatina su al'azab bima kanu yasbituna tabbas za mu sakanka kawa waɗanda yasbituna an ayatina suke tsare mutane ko suke karkatar da mutane daga ayoyin su al'adabi za mu sakanka musu da munan azaba Allah ya kiyaye bima kanu yastifuna sakamakon irin karkatar da mutane da suke yi daga bin tafarkin Allah ko sakamakon irin tsare mutane da suke yi daga bin tafarkin Allah ah, sau da yawa idan mutum ya kauce duk abin da zai na kaucewa Da sauran mutane za ka ga yana yi ne don su biyo abin da yake kai wanda ya zaɓi bata yake kiran mutane zuwa ga abin da yake kai yana kiran su ne zuwa ga bata wanda bi yake kira zuwa ga bata yana hana mutane ne bin shirya wanda ya hana mutane bin shirya kuma to ya yana faɗa ne da Allah subhanahu wataala Allah ya ce a bi shirya shi kuma yana hana mutane bin shirya ya hana mutane bin harkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya zaɓi shi ma ba zai bi harkin sunna ba kuma duk da bi harkin sunna ba shi tsaya yana kiran mutane zuwa ga abin da ya zaɓa da kiran mutane zuwa ga abin da ya zaɓa kuma wannan kare su ne daga bin abin da yake shine daidai dan hana mutane bin abin da yake shine daidai shi yasa a kullum ana buƙatar mutum ya zamanto yana neman ina shiriya take idan ya tabbata gare shi ga inda shiriya take ya nemi agajin Allah ya tsaya a kan idan mutum ya tsaya akan kan shirya to ya nemi Allah kuma ya taimake shi wajen sabaci domin shirya za a iya kama ta a sake ta shi yasa sai Allah shi yasa sai mutum ya tsaya yana roƙon Allah sabaki tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah sabaki Allahumma ya muqallibal qulub thabbitna ala dinika zuciya tana rawa a kullum yanzu idan mutum ya kirga daga safi zuwa yanzu da wuya a samu mutumin da zai iya lissafa abin da ya raya a zuciyarsa waɗanda ma ba daidai ba ka bar maganin waɗanda mutum ya raya daidai waɗanda ba daidai ba mutum da ya raya a zuciyarsa a ɓangaren neman kuɗinsa akwai abubuwa da yawa da ya raya a ɓangaren rayuwarsa a ɓangaren tsakaninsa da wani a ɓangaren tsakaninsa da waɗansu a ɓangaren sai a samu ko rasawa abubuwa da yawa mutum zai tarayawa yana tarayawa amma daidai da ya raya ya tabbatu a kansa wanda ya same shi da taimakon Allah da zai sa sai mutum ya roƙi Allah sabati da mutum zai za ka ga yana cikin daidai yana da ilimi yana da sani cewa eh abun da yake yin nan haka Allah ya ce a yi kamar kai ke muke mu tarayya masa wasu abubuwa Ka rinka neman komawa can wani sunan nafsa la amaratu su ina ma rahimar rai na amara amara shine mai yawan in ta yi ta yi ta yi Allah ce mace ka kasaya tsaya ka tsallake ita sake zuwa gaba ba haƙura take ba ita rai la amara wato yi take da safe da rana da da yamma da daddare ko mutum in dai ba mutum yana bacci ba da ya farka ko ko bacci yake da ya farka amma rashin bacci rai in dai shi yasa aka ce daga mutum ya biye wa son rai to mafi linjaye su zai fada mummuna abu zai fada don rai da amma rashin bacci illa ma rahimar rabbi sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya kare ya masa rahama za ga rai tana tana umarni yawan umarni kai umarci mutum in ya tsallake sai ta sake biyo shi raya masa kaza in ya tsallake sai ta sake raya masa kaza in ya tsallake ta sake raya masa kaza to yau ma haka gobe ma haka jibi ma haka da haka da haka da haka har rai har mutum ya ji cewa eh bari ya biye wa rai ya ce kai gaskiya na jima ina cina wannan abu ya kamata yanzu kan dan gwada sai ka ga mutum ya sai so ma gwadawa to rai ta ci nasara ke da haka amma amaratun bisu Allah subhanahu wataala ya gaya wa mutane a cikin alqur'ani don su gane matsayin da rai duk yadda mutum ya kai kuma ta haka take a jikin sa babu wanda zai tsira daga wannan sai wanda Allah ya tsira da shi wanda ya tsaya a kan son rai sannan kuma ya kira mutane zuwa ga son rai shi kenan ya kauce wa Allah ya karyata abubuwan Allah karyatawa ba sai mutum ya ce ya ce Qur'ani karya bane Qur'ani ya ce kar ai kaza sai mutum ya yi akwai karyatawa da aiki karyatawa da aiki ba sai mutum ya ce ya karyata da bakinsa da yadda da alƙur'ani zai iya cewa ya yadda da alƙur'ani amma abun da duk alƙur'ani ya yi umarni ke da mutum ba wanda duk alkur'ani ya hana mai sauki ne a wurin da ya aikata alkur'ani ya hana riba mutane a cikin kasuwancin su zai shiga riba don mai don kuɗi ya taru a ganin su amma kuɗi ne marar albarka wanda ba a san lokacin da yake zama rashin albarkarsa take samun mutum ba ba su ba amma sun ba shi da albarka babu yardar Allah a ciki ba san yaushe ne rashin albarkar za ta biyo wa Ba abubuwa da yawa waɗanda mutum zai ji cewa Alƙur'ani ya hana bai ce lallai abin suna da kyau ba amma aikinsa kuma yana yi wannan su ne abubuwa waɗanda suke mutum sai samu kansa akan yana ƙaryata ayan Allah amma bil fi'l ya aiki ba yana ƙaryata ayan Allah da bakinsa ya ƙaryata ba ba la ahada azlam babu wanda yake wannan zalunci wanda yake irin wannan na'am hal yanzuru يشاءون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسك إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون وانا آية Allah subhanahu wata'ala yana bayyana wato wa da suka bijirewa dokokin Allah suka bijirewa alƙur'ani bijirewarsu da abubuwan da suka zaɓi miyagun mutane masu miyagun ayyuka da abubuwan da suka zaɓi Allah ta har yanzu nuna inna an ta'atiyahum al-mala'ika ba fa abin da suke jira duk mutanen da ka gani a duniya hatta jirajirai da manya da ƙanana da kowa da ta gani a duniya ma yan guru da illa an ta ce wani mala'ika ba abin da suke jira fafa kawai mala'iku su zo musu mala'iku su zo musu ranar tashin alkiyama wasu malamai kuma suka ce mala'iku su zo musu yau malmau duk wanda ka gan shi a raye yana numfashi ko yau aka haife shi kuma ya fara jiran ranan da mala'iku za su zo mai ɗaukar babu wani mutum da yake raye a duniya a ce wannan yake jira yana zuwa gona yana noma amma fa in mutuwa ta zo malakul maut zo ba zai ce bari ƙari ta gona ba zai ce bari ƙari girbi ba kawai ashe kenan wannan yake jira shi wannan yana yanke ko ne yana kasuwa kaga direba yana cikin tuki bai iso garin da zai iso ba shirya iso da dama da haka hal yanzuruna inna an ta'tiyahumul mala'ikatu an ta'tiyahumul mala'ikatu ana nufin malakul maut da mala'iku da suke zuwa ko mutum salihin bawa ne malakul maut yana zuwa yana daukar ransa mala'iku da za su zo su ne mala'iku rahama za su zo da likafani daga aljanna da turare daga aljanna hal yanzuruna illa in ko mutum ba mutum kirki bane mala'ikun azaba ne suke zuwa shine hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika shin mutane yanzu ban kaman da suke a duniya bikin kahun da mutane suke a duniya waɗanda suka zaɓi sabo waɗanda suka zaɓi shirka waɗanda suka zaɓi kafirci da ma muminai din shin akwai wani abu da suke jira ba zuwan mala'ika ba zuwan mala'ika ne ko ka gani ko mutum yana tafiya a hanya in malakul maut ya zo magana ta kai ko mutum yana kwanci a gidansa malakul maut ya zo magana ta kai ko mutum yana zaune a kasuwa malakul maut ya zo magana ta kai mutum mai mulki ne shi yana gidan mulki malakul maut ya zo an gama don haka hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu ba abin da suke jira fa ce kawai mala'iku su zo musu wasu fassara kuma malamai suka ce illa an ta atiyahumul mala'ikatu yawmal qiyamati ma'ana mutane ba abin da suke jira face kawai faruwan tashin alkiyama su ga mala'iku suna tsokowa daga sama sama za ta kece da yaye ba ƙarfi ranar sama rushewa take yi mala'iku suna zubowa ƙasa rushewa take yau mata baddalul amdu ghairal ardi wasa saka wannan rana na bayyana mala'iku mutane akwai abin da suke jira duk wannan sharholiya da zuwa da dawowa da kai kawo da muke a duniya duk gaba ɗaya muna jira ne shi sa mutum in ya samu dama duk gurin aikin alkhairi kai ya fara yayi zuwa ga ana yayyafi ana ruwa ruwa ma sun je gurin karatu daga ne saboda me kansu suka yi wa ko ba a yi karatu ba in mutum ya je insha Allah ta'ala ya samu wannan dan to sanan kuma sai ya zauna in an zauna ana karatu mala'iku suna zuwa fuka-fukan su ga dalibul ilmi ta malamai ke cewa wani ya shekara arba'in kullum yana zuwa gurin karatu amma idan ka bincike shi ba za ka ga ilimi tattale da zai iya zama ya yi maka bayanin aya ko ya maka bayanin hadisi amma shekara arba'in kullum zai je gurin kaza wani kuma da wuce yan shekaru kaɗan ba amma yanzu zai iya bayani akan aya zai iya bayani akan hadisi to aka ce maka da wannan mai bayani akan aya da wannan mai bayani akan hadisi da wancan da shekara arba'in yana zuwa wane ne ya bi a gurin mutane ne eh? bayani a gurin mutane ya fi ɗaukar hankalin mutane wanda zai zo kawai ya kama bayanin aya da ɗin ya kama mutane sha'awa amma mutane suna manta hadisin nan sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah wanda ya kama hanya zai je gurin neman ilimi to Allah zai hore masa hanya zuwa aljanna irin yadda ya kama hanya zuwa neman ilimi mutum ce shekara arba'in kullum sai ya je ko ba zai iya bayanin aya ba ya riski wancan falalan da annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan da ya shekara biyar nan da nan yana iya bayani wannan na shi ne ma'auni ba juriya da jajircewa akan zuwa neman ilimi shi ma'auni a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya jure yana zuwa ya je ya zauna ya dawo gobe ma ya je ya zauna ya dawo amma kana maganar ilimi kana shi aka wani abu ne da bayanin aya bayanin hadisi wani wani abu ne da amma juriya a je a daushe sa da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi bayanin bai yi bayanin cewa wanda man salaka tariqan da ce wanda ya tara ilimi ko wanda ya iya bayanin ilimi a wannan ake gudanarwa a'a wanda ya jure kawai in dai ya tashi kawai tunani da yanzu ga lokacin zuwa karatu can ba lokacin zuwa daukan karatu can da safe ne yake zuwa da dare ne da yamma ne da sauransu da ya da zaran ya kama hanya dukkan kifaye da halittun Allah da suke cikin ruwa suna masa salati ya Allah kai shi lafiya ka dawo da shi lafiya ya Allah saukar da rahamar ka gare shi wannan in mu ya san wannan ruwa zai ana zuwa gurin zai ana zuwa gurin ba zai hana zuwa gurin karatu yana wanda ya samu kansa zai iya zuwa cikin juriya akan wasu ɗan ɗauriyoyi da za su hana shi ba kawai ya gode wa Allah karin ya zo kawai ya zauna kuma Zai ringa da wani ya zo a ba ka da wannan kai da ka zo gode wa Allah wanda da zo sai dai kuma Allah ya ji kansa kawai in ka tuna shi sai fatan Allah ya ji kansa gobe ya samu yau <laughs> man salaka tsarikan يلتمس فيه علما سهل الله به سهل الله له به طريقا الى الجنه كما الله Allah ba باشينه cikin tarin ilimi ko magana ko fassara ko ne ba a'a wannan wani abu ne yasa malamai suna da himma wajen jajircewa akan ilimi da hidima wa ilimi zuwa saurari ilimi za su ga malami ya tashi ga dukkan ilimin da yake da shi kuma ya ɗaura kunsa ko dokin ya hau yana tafiya zai wata biyu a hanya don neman hadisi ba Yana da cewa yana da hadisai sama da dubu ɗari biyar a kan amma ya kama ya saboda me man salaka tsarikan yantani su fi ilman sallallahu lahu ne tsarikan ila jannah wannan kawai suke nema suna neman yadda Allah haka idan idan mutum ya zamanto mai himma shi mai Allah subhanahu wa ta'ala ke duba himma da aka ce hatta al-hitan hatta kifaye a cikin ruwa suna addu'a suna sanati da ɗalibin ilimi hatta mala'iku suna shimfiɗa fuka-fukansu da ɗalibin ilimi ribon saboda yadda da abin da yake yaushe mutu zai tsaya ba ka san yaushe ne abin zai kare ba rayuwarka yau idan ka zo saura kwana nawa a duniya saura shekara nawa a duniya ba ka sani ba amma wanda ka zo shine naka wanda baka zo ba kuma za ka tafi ka bari wasu su yi wa dai ba za a fasa ba ba za a fasa ba sai ran da duniya ta kare to saboda saboda haka mutum kullum kawai ya zama mai himma akan abin da yake yi himma ran da mutum ya zama mai himma ba zai gane himma ka kuma kullum himma ka yi kayinta da ikhlasi wasu yana neman yaddar Allah ba yaddar wani ba ba ganin wani ba ba amincewar wani ba a yaddar Allah ko har mutum ya ji cewa jikinsa ya zamanto in fa bai je ya zauna yana bin ilimi ba to gaba ɗaya rayuwarsa yana da kawai kamar yayi asara ne alaysa min al khusrani anna layali tamurru bila ilimin wa sabo min umri kina mu imamu imam shafi'i rahimahullah alaysa min al khusrani anna layali yanzu ba asara ba ce a ce wasu darare su wuce a kirga su cikin shekaru na amma ban wulga ban wulga da gurin ilimi ba a cikin shi ban wulga da wato mu'amala da ilimi ba a cikin shi sun ce za ka ga kawo abu na eh, sheikh zubair abdulkarim zubair yake an mutum sheikh ibrahim eh, abu na ne shiyuki shiyuki yana daga cikin malaman malaman ce ba ne sai yake ba kusa a rayuwa matoda neman ilimi yana duba wata matsala ta tafsiri aya ce duba matsala ta tafsiri ranar kuma ranar za a ɗaura masa aure daga cikin auren da ke da yake za a ɗaura masa aure ya to matsalan ta zo ya shiga library ya buɗe nan wannan littafin tafsirin ya koma can ya buɗe wancan an ɗaura aure a kai amaryan ya manta a labirari ya fara ka manta wannan shine himma wannan himma himmatul aliya ke yana yana cikin hidima ya manta har man har ya manta aure gaba ɗaya ba ka gani ya kwana to ya kwana abin alhaji yana bincike saboda aya ita ce aransa kuma ka ne mutum za ka ga yana da himma wajen eh, neman ilimi har abin ya zama jininsa idan bai je gurin da za a ce Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba hankali sa ba kwance baya jin ba baya jin daɗi kuma idan to shi Allah subhanahu wa ta'ala kuma cikin rahamarsa idan mutum ya to haka to ko ya mutu ko mutum ya rasu duran da wannan gurin da yake zuwa ya rubuta wasu wannan lalata shi kenan ba yana nufin mutum ya zo ranar da akwai dama a je ranar da ba dama ba a je ba ba irin wannan ake magana wanda dimanci abu. kisa amma bakat alaihi musama'u wal ard kuma kanu gari waɗanda kuma da ƙasa suke musu kuka suna irin mutanen da kullum suka saba da gurin zaman su a masallaci ko a gidansu inda ya saba yin nafila inda ya saba yin sallan walaha inda ya saba yin kaza inda ya saba ya zauna yana karanta alkur'ani shi ya saba zama a gidansa yana nazarin ilimin addinin Allah irin wannan gurin ran da aka ce wani ya rasu ba wanda zai zauna a gurin sai gurin ya yi kuka da kuma aikinsa da ya saba na alkhairi kullum kofar da ake shiga da aikinsa a sama a san gurin har ma an saba kawai da zaran gari ya waye an san kawai za a zo da aikin wani gurin ma ya saba to sai aka ce wani ya rasu to wannan gurin yana kuka ne fa ma bakar alayhi musama'u wal ard su mutanen fir'auna sama da ƙasa ba su musu kuka ba me yasa babu wani guri da suka saba da yi to mu ba mu zama mutum ya kamata ya zama yana da dama damar da Allah ya baki yana da lokaci da yadda za ka zama gabata suna suna kokonto a ce a'a da lokaci ya yi na kaza ba su da lokaci da bayi da lissafi ba da tsari a rayuwa ba da lokaci na neman yardar Allah ba da lokaci na zuwa karatu bai da lokaci na zama talibul ilm babu abun da ya kai alkhairi irin ka je ka saurari ilimin addini Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abun da ya kai alkhairi ba al'ummar da kullum tana sauraren Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana fassara musu bisa fassarawa na gaskiya babu al'umma da ta kai wannan al'ummar da ba duk al'umma za ta zama haka da an daina hayaniya da an daina hayaniya al'ummar da za su ji alqur'ani yi hayaniya a saboda haka Allah subhanahu wataala ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahum malaika akwai wanda mutane suke saurari ne fa sai kawai jiran malakul maut ya zo ko kuma jiran faruwan tashin alƙiyama malaiku su ko ba abin da kowa ke jira fa sai wannan ko ya atiya rabbuka ko kuma zuwan ubangijinka Allah zai zo ranar tashin alƙiyama zuwa irin wanda ya dace da shi waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah zai zo zuwa irin wanda ya cancanta da buwayarsa ba zuwa irin na halitta ba zuwa irin wanda ya cancanci buwayar subhanahu wa ta'ala shine au ya ce rabbuka yace au ya ce rabu ayati rabbi sai mutane suke jira ba ko zuwan ko abunan mala'iku su zo musu ko ta hanyar daukar rai ko kuma mala'iku su zo musu za a tashi tashin alkiyama ko zuwan ubangiji domin lil fasli lil qada'i bainal ibad Allah bai zuwa irin wanda ya dace da shi da yake da alaka da buwayarsa domin wato hukunci tsakanin bayi au ya ce abu ayati rabbika ko kuma ba abunda mutane suke jira face zuwan tashi ayoyin ubangiji ka sune wadannan kuma alamatu sa'a al-kubra alamomin tashin alkiyama alkubura alamomin tashin alkiyama manya-manya waɗanda za su faru kafin tashin alkiyama ba abin da ake jira sai su domin alamomin tashin alkiyama a sura ta bayyana duk sun bayyana zaharat alamatu sa'a a sura alamomin tashin alkiyama a sura zaharat sun bayyana babu wani abu wannan eh, abin da ake nunawa ake karatu wasu suna can suna gani layi wani alamomin tashin alkiyama a sugura alamomin tashin alkiyama a sugura duk abin da ya bayyana na technology da tsari da science da sauran abubuwa da suke bayyanuwa a yanzu alamomi ne na tashin alkiyama amma ƙananan alamomi akwai manya-manyan alamomi su ne au ya ci ba'du ayati rabbika Allah ce yawma ya'ti ba'du ci rabbika ranar da tashin ayoyin ka za su zo la yanfa'u nafsan imanuha lam kun amara min qabl babu wato imanin rai a wannan ranar ba zai amfani da wata tun da ta bata imani ba sai ranar ta gaba bala'i ta ce imani a imani ba zai amfani ba ko kuma auka ba ta imani ha khaira ke dama can ita musulma ce wannan rai ne mutum ne musulmi kuma baya aikin alkhairi sai da wannan ayoyin suka so mu bayyana sai bari ya zama mutumin kirki a yau ba zai amfane shi ba ka auka sabar fi imani ha sai ra wanda ba su yi aikin alkhairi ba sai da suka ga wannan ba zai amfane su ba waɗannan ayoyi har goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a wasu sashin riwayoyi a wasu sashin riwayoyi guda bakwai a wasu sashin riwayoyi guda tara eh, guda goma akwai kusu wanda wasu suna kirga su a matsayin ɗaya amma wasu suna kirga su a matsayin uku hatsun fil za a yi cifewa rana cifewa a gabashin duniya za a yi a yammacin duniya biyu kenan za a yi kuma a jaziratul arab uku kenan da sauran zai zama to goma wanda insha Allah ta'ala in muna raye da za a bijiro da su da bayani takaitacce akan kowanne. In sha Allah kullum kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a hadisi waɗannan su ne alamomin tashin alƙiyama al-kubra waɗanda za su bayyana dabba tashin da sun fara bayyana ba za a iya wata hidima ba Allah ce kulin tabiru kulin tabiru gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam in tawiru ku jira abinda kuke jiran kenan dama mutuwa ne tashin alkiyama ne zuwan ubangiji ne don misali ko kuma waɗannan manya-manyan ayoyi ka gaya musu ku jira inna mun tabiru mu muna nan mu muna saurare da lokacin zai zo to Allah ya samu dace wallahu ta'ala alam Allah ta'ala muna raye zamu ci gaba daga wannan aya muna fata Allah ya samu dace wallahu ta'ala وسلم الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Allah ya saka da kai da ilimi ne albarka kara jagoranci Allah ya rayuwa albarka ya Allah ya ji ya gafarta musu Allah ya kara zuriya albarka Allah ma Allah ƙara zuriya albarka akwai mai tambaya guda ɗaya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya ji ya yi Allah ya zuriya shi malam shi Allah ya nufi ganin Allah da zai je aikin hajji suna an ba shi haramin samana idan ya ji kamar yana wani dan tashi haka zai iya wanke shi ko kuma zai amfani da shi a haka na'am an ba shi ma'ana idan an ba shi haramin sa in ya ji kama yana wani dan launayi da ya tashi haka zai iya wanke shi ne ko kuma zai hakura ya amfani da shi a haka بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه zai iya wanke ihrami kafin ya yi amfani da shi zai iya wanke ihrami ya zamanto da ya tsafta sosai kuma yadda ya dace kafin ya yi amfani da shi haka ai bai shiga ihrami ba sannan kuma ba a je gurin abin nan ba don haka lokacin da aka baki sai ya wanke shi ya tsaftace shi inda yana da bukatan tsarin wanki wanda zai sa ya ƙara tsaftacewa ce masa wannan eh wallahu ta'ala da wanda ya halatta gare sai masu neman addu'o'i akwai dan uwa da ya gama makaranta kawo aiki mai albarka kuma ya ce yaran su sun samu admission ya ce da addu'a za a su yi karatu mai albarka kuma ya ce matan suna juna biyu ta shi da addu'a wanda ya ce an sa ranar aurensa bayan sallar layin allah da yake so a tiya shi da abubuwa akwai wanda ya kawo kaya ke so a tiya shi da dala ya kawo ciniki mai albarka akwai wanda shi kuma kuɗinsa suka salwanta a banki yake so a tiya shi da dala mai masa wanda ake bin sa shi akwai mai neman jari mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. dukkan bayan Allah da suka tura suke bukatun bayan Allah su su da addu'o'i wanda ya gama karatu Allah ya albarka cikin karatu wanda ya saka samu a admission Allah ya ba da nasara da ba su kariya za a yi karatu da albarka wadda wanda su samu ne wanda ya kawo kaya Allah ya kawo ciniki ne albarka da dukkan waɗanda suka ambata wanda aka sa masa ranar aure bayan sanda muna fata Allah ya sa muna rayu kuma da ya sanya albarka Allah ya sa a yi lafiya ya sa a yi da wanda suke da juna biyu Allah subhanahu wa Allah ya suke su lafiya wanda suke da irin wannan kuzuri Allah ya suke su lafiya ba su a kwanye ba dukkan waɗanda suka tura su bukatan addu'o'i bayan Allah muna fata Allah ya karɓi addu'o'i